This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci goma sha tara arba'in da ɗaya sha shida da mita arba'in da tara da mita sittin da kuma kan kilo has dubu ɗaya da biyar da talatin a matsakaicin zango. masu aron ma jamhuriyar Nijar suna iya jin shirin nan kai tsaye ta tashoshin rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da murai arewa da alon da kuma niyyar dukkan zangon FM. Za ku iya sauraron wannan tasha ma ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a masu sauran mu assalamu alaikum barkanku da safiyar Laraba 25 ga watan Nuwamba shekara ta 2015. Sahabu Imam Aliyu ne daga nan birnin Washington DC tare da Jummai Ali da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shiri. Ga kanun labarai. Ana sa ran Papa Roma Francis zai bukaci a mutunta tsararru da kuma jurewa addinan juna a ziyarar wasu kasashen Afirka da zai fara yau Laraba. shugaban ƙasar tunisia ya ayyana dokar ta ɓaci a duk faɗin ƙasar sakamakon mutuwar mutane goma sha biyu a lokacin wata fashewa ƙasar turkiya kuma ta ce tilas a mutunta 'yancinta na kare kanta to madalla yana ɗaya daga cikin hanyoyi da babban banki kan ɗauka yadda za a ga tattalin arzikin ƙasa da kasuwanci a ƙasa suna bunƙasa. ma wato kakakin babban bankin Najeriya Malam Ibrahim Mu'azu kan rage kuɗin ruwa da bankin ya buƙaci bankunan kasuwanni su yi. ya ce pdp na kira ga ministan shari'a barista abubakar malami da shugaban hukumar zaɓe farfesa mahmud yakubu su yi murabus pdp ta ce tamkar apc ta tsaye da 'yan takarar gwamna biyu ne marigayi prince audu da wanda za ta tsayar ya mai gurbi don sadaukar da ƙuri'un da audun ya samu ga sabon ɗan takara muna da rahoto sanin yau laraba muna tafi da shirin demokradiyya yau shi ma kan zaɓen na jihar kogi da shawarar da hukumar zaɓe ta yanke a kai yanzu ga labaran duniya Assalamu alaikum sauraro ga kuma labaran. Yau laraba ne idan Allah ya yarda aka shirya Paparoma Francis zai fara ziyarar aikinsa ta farko a nahiyar Afirka a yayin da zai ziyarci kasar Kenya da Uganda da kuma Jamhuriyar Afirka ta tsakiya. Ziyarar da masu hankoron kare hakkin jama'a suka yi fata zai yi amfani da ita wajen matsa lambar a faɗaɗa 'yancin jama'a da jurewa addinan juna da kuma mutunta tsirarru. Papa Roma Francis zai fara yada zango yau Laraba a ƙasar Kenya, inda zai ziyarci unguwar matalauta Kangemi. Haka kuma ana sa ran zai ƙara jawo hankali akan matsalolin canjin yanayi. Ƙungiyar da ke hankoron kare haƙƙi da 'yancin jama'a ta Human Rights Watch da cibiyarta ke nan Amurka ta rubuta wa Papa Roma wasiƙa inda ta bayyana fannonin da take fatar Papa Roma zai duba a ziyararsa da zai yi a wasu ƙasashen na Afirka. ma'aikatar harkokin cikin gidan kasar tunisia ta ce akalla mutane goma sha biyu ne a kashe jiya talata lokacin da wata fashewa ta afka mota da ke jigilar masu gadin shugaban kasar kafofin tsaro da na shugaban kasar sun ce fashewar hari ne suna masu faɗin cewa nan da nan dai ba a tantance ko ko tashin bam ne ko kuma na kiyace aka harba akan motar bas ɗin da take tafiya kan titin muhammad v nan da nan motocin ɗaukar marasa lafiya suka yi saurin kuma jami'an tsaro suka killace yankin shugaban kasar beji sa'id esepsi ya ayyana dokar ta ɓaci na kwanaki talatin a duk fadin ƙasar ya kafa dokar hana fitar dare a birnin tunis ya kuma buƙaci a yi taron gaggawa na majalisar tsaron ƙasar yau laraba da safe yayin da yake jawabi ta gidan talabijin na kasar shugaban ya ce kasar tunisia tana cikin yaƙi da ta'addanci ya kuma yi kira ga sauran kasashen duniya da a hada kai wajen yaƙi da masu zafin ra'ayin addini waɗanda suka ƙaddamar da munanan hare-hare a yan wato a ƴan makonnin nan an kai wannan hari ne kwanaki goma bayan hukumomi sun ɗauki ƙarin matakan tsaro da girka jaman tsaro da yawa a wasu wurare fiye da kima. sa'o'i bayan turkiya ta kakaɓo wani jirgin saman yakin ƙasar rasha akan iyakar siriya da turkiya shugaba barack obama na amurka da takwaran aikinsa na turkiya Recep Tayyip Erdogan suka amince akan bukatar da ke akwai na rage zaman tankiya da kuma hana aukuwar irin wannan al'amari. Wata sanarwar da fadar shugaban Amurka ta gabatar jiya talata da daddare na cewa shugabannin biyu sun zanta ta wayan tarho akan wannan al'amari. Tun da farko a jiya talata shugaba Obama ya ce kakkaɓo jirgin saman yakin Rasha samfurin jet shaida ce ta matsalar da ke tattare da hare-haren da Rashan ke kaiwa a Siriya. kuma ya ce ƙasar turkiya tana da 'yancin kare kanta da sararin samaniyarta tun da farko shi ma shugaban rasha vladimir putin ya zargi ƙasar turkiya da laifin yi wa rasha ɗin butulci da kuma goyon bayan 'yan ta'adda bayan da jirgin saman yakin turkiya samfurin f-16 suka kakkaɓo jirgin saman yakin rasha samfurin jet ita kuma turkiya ta ce mayakan samanta sun harbo jirgin ne bayan da ya keta ƙa'idar sararin samaniyar ƙasar kuma ya yi watsi da kashirin da aka yi ta masa har tsawon mintoci biyar a kan cewa ya fice daga yankin shugaba sayib ya ce ƙasarsa ta yi iyakacin ƙoƙarinta na kaucewa aukuwar haka to amma kuma ya ce tilas a mutunta 'yancin ƙasar na kare kanta to labaran duniya ake sauraro daga nan sashin hausa na murya amurka nan washington dc shugaban faransa francois hollande ya gana da kuran aikinsa na nan amurka barack obama domin tattauna matakan da suke dauka kan kare wato kan hare-haren ta'addancin da 'yan isis suka kai a birnin paris a farkon wannan wata bayan sun tattauna a sirce a jiya talata shugabannin biyu suka yi taro da 'yan jarida na haɗin gwiwa a fadar white house shugaba obama ya ce amurka tana tare da faransa an kashe akalla mutane 130 kuma fiye da 300 suka ji rauni a hare-haren da aka kai akan wurare biyar na sayar da gahawa da kuma shagon sayar da abinci da kuma wurin wasanni shugaba Walani ya ce shi da shugaba Obama sun yadda za su kara kaimin hare-hare da jiragen saman yaƙi a kan 'yan ISIS a syria da Iraki za su kuma fara da musayar bayanan sirri a yayin da ya buƙaci a rufe kan iyakar syria da Turkiya domin hana mayakan ISIS tsallakawa zuwa Turai. Sakataren Harkokin Wajen Amurka John Kerry ya kammala tattaunawa da ya da shugabannin Isra'ila da na Falasɗinawa da suka mai da hankali akan yadda za a kawo ƙarshen tarzoma. Ma'aikatar Harkokin Wajen Amurka ta ce Mr. Kerry da Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu sun tattauna akan matakan da za a iya ɗauka domin kawo ƙarshen tarzoma da ƙarfafa haɗin kai ta fuska matakan tsaro. Cikin watanni biyu da suka shige an kashe Falasɗinawa 89 da 'yan Isra'ila 19. bayan ya gana da netanyahu mr kerry ya yi ganawar fiye da sa'o'i biyu da shugaban falastina mahmud abbas a gabar yammacin kogin jordan mr kerry ya ce sun yi shawarwari masu ma'ana john kerry ya je isra'ila ne daga daular kasashen larabawa inda ya tattauna da jami'an kasar da na kasar saudi arabia shawarwarin da suka mai da hankali akan yunkurin samun hanyoyin magance rikicin siriya a siyasance da kuma jagorancin taron dangin da amurka take yi akan yaƙi da 'yan isis wata kotun amurka a unguwar brooklyn da ke birnin new york ta yanke wa wani ɗan ƙasar pakistan ɗan shekara 29 da haihuwa mai suna abd nasir hukuncin ɗaurin shekaru 40 domin an same shi da laifin ƙulla maƙarƙashiyar kai harin bam a cibiyar shaguna a birtaniya. a farkon wannan shekara aka yanke wa abin nasir hukunci a saboda an same shi da laifin goyon bayan kungiyar alkaida da kuma kulla makarkashiyar baiwa kungiyar taimako a shekara ta dubu da tara ne aka fara kama nasir a birtaniya lokacin da ya jagoranci yan alkaida wajen shirya kai hari a birnin manchester a shekara ta 2013 aka iza zuwa nan amurka domin ya fuskanci caje-caje da aka yi masa a wani labarin kuma jiya talata aka caji wani jami'in 'yan sanda a birnin chicago da laifin kashe wani bakar fata matashi sa'annan kuma jiya talata 'yan sanda a birnin minneapolis nan amurka suka kama wasu maza biyu da laifin harbi da kuma raunana mutane biyar kusa da inda wasu bakar fata suke yin zanga-zanga a harabar wani ofishin 'yan sanda bakar fatar suna zanga-zangar harbin wani dan shekara ashirin 84 mai suna jamar clark da 'yan sanda suka yi a farkon wannan wata labaran duniya kenan aka gama ji daga nan sashen hausa na muryar amurka To madalla za mu kawo muku martani da jam'iyyar PDP mai hamayya a Najeriya ta bayar kan shawarar da hukumar zaben kasar ta yanke kan yadda za a yi zaben gwamna a jihar Kogi. amma da farko bari mu ji matakin da babban bankin najeriya ya ɗauka na rage kuɗin ruwa da bankuna suke caji idan suka ba da rance na tambayi kakakin babban bankin najeriya malam ibrahim mu'azu ko menene hikimar da ya sa babban bankin ya rage kuɗin ruwan da bankunan kasuwanci ke caza daga hannun 'yan ƙasar? Yana ɗaya daga cikin hanyoyi da babban banki takan ɗauka yadda za a ga tattalin arzikin ƙasa da kasuwanci a ƙasa suna bunƙasa. Tema economic growth. Kafin a kawo wannan canjin wanda zai karɓi bashi zai biya caji na kashi kaza daga cikin ɗari. Idan aka ce misali mun yi amfani da kashi sha uku ne cikin ɗari ko satin percent shine abin da muke da shi tsakanin lokutan baya har zuwa yau. Yanzu aka ce an dawo da shi daga sha uku satin 15% din aka dawo da shi 11% kaga an rage abin da ake cewa cost of fund inda zaka iya biya ga wanda zai baka rancen kuɗi a dai kwanakin baya ne gwamnatin tarayyar Najeriya ta tattare asusunta daban-daban zuwa asusu guda ɗaya tilo Daɗa sai gashi kuma a wannan karo babban bankin ya ɗau wannan mataki na rage kuɗaɗen ruwan da suke caza daga hannun jama'a. Shin ko babban bankin Najeriya baya takurawa bankunan kasuwanci? A'a babu takura saboda babban banki fa yadda nake maka bayanin tana nazarin abin da ake ce ma liquidity that is isassun kuɗi a bankuna gaba ɗaya ba maganin banki guda ba. Idan aka diba aka ga cewar misali ana neman biliyan ɗaya da zai bar abubuwan kasuwanci hidimomin kasuwanci da ma'aikatu masana'antu da sauransu su samu yalwar abin da suke so su yi saboda ta tafiyar da harkokinsu in ya gaza haka dokokin da suka kawo bankin sun bata yancin ta wasu hanyoyi da za su ƙara kuɗin. malam ibrahim mu'azu kakakin babban bankin najeriya kenan yushe'u aliyu ƙwararre ne kan tattalin arziki a najeriya rage kuɗin ruwa to wani abu ne wanda tuntuni muna ta kiraye kiraye irinsa zai taimaka ma masu ƙaramin ƙarfi da 'yan kasuwa su koma cikin kasuwannin kuɗaɗe na bankuna su aro kuɗaɗe su zo ci gaba da gudanar da al'amuransu saboda tsadan kuɗin ruwan yakan hana mutane su zo su karɓi kuɗin su amma rage kuɗin ruwan zai ƙara ma 'yan kasuwa ribar da suke samu wajen gudanar da kasuwanci wanda muna sa shi zai taimaka ma samar da ayyukan yi a cikin tattalin arzikin ƙasa. Hassan mai na kaina muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. Mutum yana kallon banza saboda yana ɗiban fara'a saboda ya ɗaure ma fuska saboda kuɗi. Jam'iyyar PDP mai adawa a Najeriya ta bakin kakakinta Olisa Metu ta yi kira ga Attorney General kuma Ministan Shari'a na Najeriya Abubakar Malami ya yi murabus saboda a cewar ta shi ya baiwa hukumar zaɓe shawarar da ta saba tsarin mulki a zaɓen gwamna na jihar Kogi cewa hukumar ta kyale jam'iyyar APC ta maye gurbin marigayi Yarima Audu kuma ga Nasiru Elikaya da rahoto kan haka. bai zo da mamaki ba kin amincewar da pdp ta yi gaba wa apc damar musanya dan takarar gwamna jihar kogi a zaben da za a karisa ranar biyar ga watan gobe that the pdp draws attention of the judiciary inec and security authorities to the heinous scheme by the apc sakataren labarun pdp olisa metu da ya sha Sokar apc da hukumar zaɓe da zargin suna haɗa baki wajen kawar da kujerun pdp ya ce pdp na kira ga ministan shari'a barista abubakar malami da shugaban hukumar zaɓe farfesa mahmud yakubu su yi murabus pdp ta ce tamkar apc ta tsaye da 'yan takarar gwamna biyu ne marigayi prince audu da wanda za ta tsayar ya mai gurbi don sadaukar da ƙuri'un da Audu ya samu ga sabon ɗan takara takardar matsayar ko korafin na pdp ba ta yi barazanar jam'iyyar ba za ta shiga zaben ba da dama apc ke kan gaba Mai hukumar zaɓe za ta ce kan wannan matsayar ta PDP? mataimakin daraktan hulɗa da jama'a na hukumar nick dazan ya ce waɗanda ke da ja na iya ɗaukar wannan matakin eh, suna da wannan hurumi yancin su ne in ba su gamsu ba su garzaya kotu kotu gidan kowa ne ba za mu hana mutane zuwa ba amma mu dai mun zauna mun yi nazari mun duba mun ga ga abin da kundin tsarin mulki ya tanadar ga abin da dokokin zaɓe ya tanadar kuma mun nemi shawarwari iri-iri zaka ji mamaki irin wajajen da muka je muka nemi shawarwari kamun muka ɗauki wannan mataki. Jihar Kogi dai tun kafa ta zamanin janar Babangida ke samun gwamnoni 'yan kabilar Igala da suka fi rinjaye a jihar. A jihohin da masana siyasa ke cewa kabila na taka rawa wajen zaɓe. Don hakan ne ma ake ganin jam'iyyun biyu APC da PDP suka tsaye da marigayi Prince Audu ɗan kabilar Igala da gwamna Idris Wada shi ma Igala. Masu sharhi tuni na ganin APC ɗan Igala za ta nemo ya maye gurbi. Zuwa yanzu dai ba mu samu ministan shari'a Bakar Malami don jin martaninsa kan wannan takaddamar ba. Nasiru da Maili kayan murar Amurka daga Abuja, Najeriya. Mai an shi ko Ku har To a gaida Nasiru Adamu. Sunana Zuwaira Abdulsalam Juda. Sunana Zainab Ibrahim Kanya. Sunana Muhammad Musa Muhammad Inya. Wayyo Allah na! <gasps> Wayo Allah na! Yau ina ganin sauyin rayuwa. ‘Yar uwa, me yake ke? <gasps> Mijina ne ya guje ni saboda na da yake yi. Me ya yi zafi haka? <gasps> Saboda na kamu da ciwon yoyon fitsari. Yoyon fitsari? Ai ba ciwon da ba a warkewa ba ne. Da zarar an yi miki aiki, za ki warke. Don haka, kada mai gida ya guje wa matarsa saboda matsalar yoyon fitsari haba mai gida ka tuna da ƙaunar da kuke wa juna ke kuma ki kasance mai tsafta da yawan gyara jiki tare da fesa kayan ƙanshi gwargwadon ikonki a da yaushe ya kamata iyaye su dana yi wa 'ya'yansu auren wuri har sai sun girma sannan ku sani fa yankan gishiri na jefa 'ya'ya mata cikin wannan garari don haka ku je asibiti mafi kusa yayin da haihuwa ta zo muku. muna gabatar da waɗannan rahotanni kai tsaye daga nan sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc karfe 12. da kusan minti 16 rabi na dare a nan washington dc ga shirinmu na gaba demokradiyya a yau cikin shirin wani ɗan takara zai iya gadon ƙuri'un wani ɗan takara da ya mutu? Abin da za mu duba kenan cikin shirin a yau. Masu aure assalamu alaikum da fatan an waye gari lafiya. Nufin mu a yau shine mu duba ko majalisar dokoki a jiha ko ta tarayya tana da muhurumin dakatar da ɗan majalisa saboda ya ƙalubalanci yadda majalisar ta rusa kwamitoci ko kuma ta ɗauki wani mataki? Amma da shawarar da hukumar zaɓe ta Najeriya ta yanke dangane da zaɓen jihar Kogi cewa za ta ƙarasa abin da ya rage a mazaɓu casa'in da inda ba a yi zaɓe ba, kuma sabon ɗan takarar da jam'iyyar APC za ta gabatar ya gaji ƙuri'un Yarima Abubakar Audu mai rasuwa, muka ga akwai buƙatar mu duba wannan batu. Da farko, ga shimfiɗar da nasiru Adamu Hikaya ya mana. Hukumar zaben dai da ta sanar da maimaita zaben a cibiyoyi kimanin casa'in ranar biyar ga watan gobe ta ba wa APC damar zakulo wanda zai mai gurbin Prince Audu kuma ya ci gajiyar kuri'un da marigayin ya samu a zaben da ba a kammala ba. Shin sun tuntubi dukkan masana shari'a da tantancewa kafin ɗaukar wannan matakin dan kar a bar baya da kura? Ita ce tambayar da na wa mataimakin daraktan hulɗa da jama'a na hukumar zaben Mr. Nick Dazan. Eh sai da muka gaici wato lauyoyinmu fitattu domin akwai waɗanda muka aje a kasa in abu ya faru haka mukan gaice su su zo su ba mu shawara sa'annan mu ma kanmu bangaren mu na kuma zaɓe muna da kwararrun doyi wanda suka shahara kuma idan haka ya faru kan gaice su su ba mu shawara su tanadi sa'annan bisa ga tanadin na ita kuma kumar zaɓe sai ta yi nazari ta ɗauki mataki apc dai yanzu tana nazarin wanda za ta tsayar takarar da nuna kwarin gwiwar samun nasara mai malabo ne shine sakataren jam'iyyar na kasa. domin kowane ɗan najeriya ya ga sauyi ya ga kimarsa ta ɗagu a idan duniya kuma ta ga yadda ake gudanar da mulki cikin adalci so ba wai wani abu ne na tursasawa ba abu ne na ra'ayi kowa zai shigo ya yi abin da ra'ayinsa ya nuna masa kuma ba mu da shakkan cewar tunda yanzu idan ka duba jami'an tsaro da su hukuma zaɓe da da ɓangaren shari'a duka kowa ya zaƙe kan yin gaskiya so kaga dama can abin da yake toya jam'iyyun adawa shine shigowa da hukumomi suke yi su yi amfani da ƙarfin mulki da ƙarfin iko da yake su su tursasa mutane Marigayi Prince Abubakar Audu wanda ya ta neman dawa gwamnan Kogi har sau hudu Allah bai hukunta ba ya taba faɗa wata hira da na yi da shi cewa ba wanda ya fi burge shi irin marigayi Sardaunan Sokoto. A lokacin Sardauna an samu Michael Audu Buba, staunch Christian daga Plateau yana Minister of Trade and Industry. An samu a Chimugu an ba shi powerful ministry kuma daga Igala. Ohikre an ba minister with very powerful portfolio. a lokacin da muna makaranta an ganka ka sa rigan dan arewa ta mai da kai kamar kashi amma yanzu ka san komai ya juye ba dama a yi wannan kuma wa ya yi wannan sadauna da mun zama baya nigeria don haka dole ne mu arewa mu girmama shi mu roƙi allah ya ba aljanna allah ya ramshe shi allah ya sa ya huta jam'iyyu 25 ne za su sake fafatawa wannan zaben da ya zo daidai da ranar da za a yi zaben gwamna a jihar bayelsa kamar yadda watakil kuka saurara cikin rahotanni jam'iyyar pdp mai adawa bata gamsu da wannan shawara ba har ta nemi a toni janar abubakar malami ya yi murabus daga kan mukaminsa saboda a ganinta shine ya karkatar da hukumar zaben ta bauɗe mun tambayi barista bello ibrahim jahu na jamar ahmadu bello da ke zaria daidai ne wani mutum daban a tsarin demokuraɗiyya ya gaji ƙuri'un wani ɗan takara bayan allah ya masa rasuwa a zaɓe da ba a kammala ba tsarin mulki da kuma shi dokar zaɓe da ƙasa dukkan su ba su kawo wani sashi na doka ta ce idan ana zaɓe ɗan takara ya mutu to ga yadda za a yi ya za a yi a ci gaba da zaɓen da shi wadda aka zaɓa yanzu ya maye gurbinsa baya nan lokacin da aka yi zaɓe aka tara ƙuri'u da ita apc ta samu ko kuma ɗan takarar ta mai rasuwa ya samu shi ne nake maka kamar yadda faɗa baya cewa babu wata doka da ta tsaya eh. cewa a sake zaɓe gaba ɗaya ko kuma a ɗora a kan wannan sai fa da me sai akwai wasu hukunce-hukuncen shari'u wanda kotun koli ta yi a baya hmm. waɗanda suke da yanayi wanda suke nuna kusan irin wannan hmm. su ma ba sun zo sun faɗi wannan ne daidai gaba ɗaya ba hmm. amma suna nuna cewa a jam'iyya ke sponsorin ɗan takara ma'ana ita ke kawo ɗan takara ta sa shi ya takara a kanta kenan in aka yi zaɓe sai a ga cewa an zaɓi jam'iyyar ce amma kuma bai yiwa jam'iyyar ta tsaya sai da ɗan takara kenan za a zaɓi jam'iyya tare da ɗan takaranta to waɗannan ƙuri'u da aka riga aka saka aka ce na pris um, audu ne mm. a fahimta na a fahimta na bai kamata a ce a ɗora a kan inda aka tsaya ba domin an yi wannan zaɓe ne da Prince Audu kuma shi Prince Audu shi ya ci wancan zaɓe. Cewa ci ba babba ina nufin wani cin zaɓe ba. Eh shi yake kan gaba. Nashi ne ina nufin kurkun dai. Nasa ne. Nashi ne. To zai yi in wani ɗan takarar ne ya kasance cewa bai samu waɗannan ba. shi sa ma waɗansu hukunce-hukuncen uh, kotun koli take cewa in aka shigar da ɗan takarar da bai cancanci tsayawa tun farko jam'iyya ta kawo shi sai aka je aka yi shari'a aka tafi kotun koli sai aka samu cewa ai wannan ɗan takarar bai cancanci tsayawa ba to sai a yi watsi da ɗan takarar da a ce bai cancanci abu da kawo ɗan takarar lantarki ba don haka da ƙuri'un da ta samu da ɗan takararta duk sun kama hanyar an sallame su sai a ce a koma a sake zaɓe amma in za a yi wannan zaɓe saboda wannan jam'iyya ba ta kawo ɗan takara da ya dace ba in za a yi zaɓen ban da ita saboda ita ba ta ɗan takara. Mm. Kiran kaga duk da cewa mutuwa wannan bawan Allah yi. Mm. Ya fi nuni da cewa a sake zaɓe gaba ɗaya domin ɗan takara ya samu ƙuri'unsa bisa shi ne ya tsaya takara amma yadda suka aina suka ɗauka yanzu ina ganin cewa ba zai ba su sakamako mai kyau ba ina ganin cewa sakamakon zaɓe ba ina ganin cewa za ta buɗe wata kafa wanda abokan adawa kowace irin jam'iyya ce ta ci musamman a ce apc ne ta zo ta ci wannan zaɓe to za ta ba da dama waɗanda suka faɗi su samu kafan da za su yi ƙara cewa waɗannan ƙulƙu da aka jefa ba an jefa mu wannan ɗan takara ba ne an jefa mu wancan ɗan takara ne ma'ana in aka tafi ko ma'ana in aka tafi kotu eh, kotu tana iya eh. cewa ta warware wannan hukunci da ita hukumar zaɓe ta yanke da kuma sakamakon zaɓe da ta ayyana tana iya yi sai dai kafin wani abu da kotu shine wannan magana da nake gaya maka kana iya shan mamaki kotu ta fito ta ce abinda hukumar zaɓe ta yi shine daidai kuma za a iya tafiya har zuwa court of appeal da supreme court su tabbatar da haka amma abu mafi dacewa shine dan takarar da aka gabatar da shi ya kasance shine samu ƙuri'unsa daidai ko da nawa ne domin hakan zai fi adalci zai fi dacewa da sauran wasu shari'u da aka riga aka yi a baya wanda ba su kama da wannan gaba ɗaya ba amma sun nuna cewa dan takara da bai cancanci tsayawa ba in aka tashi zubda shi aka zubda shi da kuri'un da ya samu gaba ɗaya da dukkan mutane sun san cewa prince audu ne ya tsaya kuma dukkan kowa sun zo sun zaɓi prince audu ne ba wani ba ɗan takara suka zaɓa ba hmm. duk da jam'iyyar apc ta kawo shi to prince audu aka zaɓa amma tun da za a kawo sabon mutum to mafi cancantar tsari da ka'ida shine a bari a sake zaɓe ba ne amma magana da ke gaba nan ba wai yankakken doka ne ta fitar da wannan ba kuma ba wai wani yankin hukunci ne na kotun koli ta fitar da wannan ba domin ai ba a taɓa samun irinsa ba bari a ce kotun kolin ta yi wani hukunci wanda yake ya zo yanki hudu gefe da gefe da gefe iri ɗaya da wannan ne a bashi irin a ɗauki a ɗauki wancan hukunci a ɗora shi akan wannan amma ni a ra'ayina ina ganin domin a kaucewa wani abin da zai iya komawa ya kawo ya zawo hasara ma jam'iyyar da take ganin cewa za ta iya cin nasara to don su kauce ma wannan hasarar ya fi kyau a gare su su ba da shawara ma kansu su kuma nemi ita hukumar zaɓe da ta sake zaɓen gaba ɗaya. Komai sauraro ya san ma'anar 'yancin kan ƙasa? Domin tuni ga ma'anarta daga bakin Firaministan Najeriya na farko marigayi sa Abubakar a Balewa alif 1962 a jawabi da yi a gaban Majalisar Ɗinkin Duniya. Political independence is totally inadequate if it is not accompanied by stability and the economic security. Yancin gudanar da harkokin siyasa san ba zai wadatar ba face an samu rufe bayan kwanciyar hankali da tattalin arziki abun dogaro. Kuma hakan nan ba za a iya cimma muradun ba idan babu yancin ra'ayin kai na gaskiya da sakin mara da mutum zai iya ambata ra'ayinsa da samun abubuwan da mutum ke muradi ko sha'awa. Masu aro da wannan fashin bakin Allah kamu karshen shirin demokradiyya a yau na makon nan. Kamun na madadin Nasara da Mule Kaya da kuma barista Bello Ibrahim Jahun da kuma Cuba Hiro Diodone wadda ya daidaita sautin shirin. A nan ne habu Imam Aliyu zan dakata in sallama da ku mu zama lafiya. A halin yanzu kuma ga tashin kanin labarai kafin mu sallama da ku baki daya. laraban nan idan allah ya da aka shirya papa roma francis zai fara ziyarar aikinsa ta farko a nahiyar afirka a yayin da zai ziyarci kasar kenya da uganda da kuma jamhuriyar afirka ta tsakiya ziyarar da masu hankoron kare hakkin jama'a suke fata zai yi amfani da ita wajen matsa lambar a faɗaɗa 'yancin jama'a da jurewa addinan juna da kuma mutunta tsirarru. Ma'aikatar harkokin cikin gidan kasar Turkiyya ta ce akalla mutane goma sha biyu ne aka kashe jiya Talata a lokacin wata fashewa a lokacin da wata fashewa ta afkawa motar da ke jigilar masu gadin shugaban kasa Kafofin tsaro da na shugaban kasa sun ce fashewar hari ne suna masu faɗin cewa nan da nan ba a tantance ba ko tashin bam ne ko kuma a ce aka harba akan motar babs ɗin da ke tafiya akan titin Muhammadu V. Haka kuma shugaban kasar ya ayyana dokar ta ɓaci na kwanaki talatin a duk faɗin kasar ya kafa dokar hana fita kuma a birnin Tunis. Sawa'i bayan Turkiyya ta kakaɓo wani jirgin saman yakin kasar Rasha akan iyakar Siriya da Turkiyya, shugaba Barack Obama na Amurka da takwaran aikinsa na Turkiyya suka amince akan buƙatar da ke akwai na rage zaman tankiya da kuma hana aukuwar irin wannan al'amari. Tun da farko shugaban Rasha Vladimir Putin ya zargi kasar turkiya da laifin yi wa Rasha butulci da kuma goyon bayan 'yan ta'adda. To madalla a gaishe ki masu tsaro duka da kuma abin da ya sauwa kenan cikin shirin a safen nan sai kuma canza da hantsi da ikon Allah za ku sake jin mu da wasu sabbin shirye-shirye kamar kullum masu katarwa ciki har da maimaita shirin ciki da gaskiya na Ibrahim Alfa Ahmed. kamun na madadin jummai ali wacce ta taya ni gabatar da shirin da kuma cuba hero da ne wadda ya kula da ɗakin gabatar da shirye-shiryen mu da ma injiniya malam charles house da ya rika masa a nan nisa habu imam aliyu zan dakata in sallama da ku mu zama lafiya This program has come to you from the Voice of America, Washington.